yau da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Jamila Kabiru fage ce. Tare da Usman Kabara. Da ni Halima Jimarau muke muku lale mara ba da barka da zuwa wannan hili na yau da gobe da wannan la'asariyar Juma'a 27 ga watan Fabrairu daga nan sashen Hausa na murya Amurka akan mitoci 17, 25 da kuma 30. Kamar kowace ranar Juma'a za ku iya kira mu kai tsaye ta waya ku yi tambaya ko ku ƙara mana sani a tattaunawar mu ta yau akan rawar da noma ke takawa wajen rage kaifin talauci da samar wa matasan Najeriya ayyukan yi. Yau ma mun gayyato mun sake gayyato Dr. Mustapha Muktar ƙwararren masanin ilimin tattalin arziki kuma shugaban sashen nazarin tattalin arziki a Jami'ar Bayero ta Kano. sai dai kafin Dr. Mustapha Muktar din ya fara yi mana bayani kuma kafin lokacin da zamu bar ku ku fara bugo mana waya to muna da wani rahoto da ke tafi musamman wanda Lawal Sani Kona ya hada mana game da yadda dogaro da noma ya zama tilas ga tattalin arzikin Najeriya da kuma yadda hukumomin Najeriya suka yi watsi da kwalejin fasaha da kimiyya na noma a Jalingo. yanayin kayan aiki yake a shekarun baya da kuma yanzu a akwai bambanci kwarai da gaske shekarun baya gwamnatin da suke ci suna ba mu tractors sabbigal gal suna ba mu kuma abubuwan da dai yan makaranta suke amfani da shi To da yake shirin namu na yau akan mahimmancin noma ne ga ƙasa, dole mu tuna da margayi Farfesa Ahmed Mustapha Falaki, shahararren masanin ilimin aikin gona wanda jami'an tsaron Najeriya suka yi kisan gilla a ranar goma sha hudu ga watan Fabrairu. Da su Ahmed Falaki ta girgiza 'yan Najeriya, ta girgiza al'ummar Najeriya. Rashin Farfesa Ahmed Falaki ba karamin rashi ba ne a arewacin Najeriya da kuma ƙasa baki ɗaya. Ku biyo mu ku ji duka wannan a cikin shirin yau da gobe. bari to mu fara da rahotonmu na musamman wanda lawal sani kona ya haɗa mana game da yadda dogaro da noma ya zama tilas ga tattalin arzikin najeriya da kuma yadda hukumomin najeriya suka yi watsi da kwalejin fasaha da kimiyyar noma ta garin jalingo Komawa tattalin arziki da ya dogara bisa noma tilas ne ga tarayyar Najeriya. Dalilin haka kuwa shine ana ƙara samun nasara a nazarin samar da madadi ga man fetur ta hanyoyi daban-daban kama daga makamashin rana, lantarki, tatsa mai daga rogo, rake ko gansa kuka. Bugu da ƙari cikin 'yan shekarun nan an samu ƙasashe da dama wadda suka tsinci man fetur a ƙasar su. Amurka wadda ita ce take kan gaba wurin shigar da man fetur ta ce nan da tsawon shekaru biyu za ta wadata da mai da take bukata. Waɗannan alamu kaɗan ƙararrawa ne ne don farkawa ga ƙasarmu Najeriya. Na yi tattaki na je ɗaya daga cikin tsofin kwalejojin fasaha da kimiyyar noma da ke arewacin Najeriya wato College of Agric da ke Jalingo. Alamu a wannan makaranta ya nuna gwamnati ba ta farka ba ga dahirin bukatar sake lale zuwa ga noma. Na yi wa Rima Dalhatu Mafindi ɗaya daga cikin tsofin ma'aikatan wannan makarantar tambaya kamar haka. Yaya yanayin kayan aiki yake a shekarun baya da kuma yanzu? A ah, akwai bambanci kwarai da gaske. Shekarun baya gwamnati da suke ci suna ba mu tractors sabbi gal suna ba mu iri suna ba mu kayan eh, chemicals na kayan noma suna ba mu kasidu na aiki suna ba mu kuma abubuwan da dai yan makaranta suke amfani da shi in fact a da ba yanda za ka fita college agri ba ka iya tractor ba mu tun daga farko muka ce mu za mu yi amfani da ilmin kimiyya wurin noma shine ma arashinmu agriculture true science and technology akan haka muka to ya kamar irin su ababe na koyo da koyarwa su dabbobi da sauransu kuna da su da muna da su da har yanzu ma muna da ɗan kaɗan amma da muna da su cikakke ne za ka samu muna da kaji kamar dubu ɗaya za ka samu muna da shanu kamar ɗari uku zuwa ɗari biyar za ka samu muna da akuyoyi kamar ɗari zuwa ɗari biyu za ka samu muna da dokuna muna da jakuna duk abin da ya tafi dabba na gida za ka samu mana da shi a yanzu wancan abin ya kau wani lokacin za mu zauna kaji masu mun siya mu zo mu ajiya a cikin gidan kaji kafin kira student a nuna musu abin da ya kamata haka shi ma Nathaniel Ezekiel Abubakar ya jima yana aiki a wannan makaranta da akwai kayayyakin aiki wanda lalle cewa makaranta take da shi wanda takan taimake mu mu yi aikin noma mun yi wadansu kamar kiwon kaji kiwon shanu da sauransu bai wayannan kayaki duka gabki da ba su wannan yanzu shine yasa makarantar ta zama ba za ta iya da ci gaba kamar yadda take ci gaba da ba da buna da tractor da ba wani dan makarantar da ya gama college of agriculture da bai iya tukan tractor ba ko da kana forestry ne ko kana home, home economics ko kuma animal production kowane student ya iya tukan tractor don tractor din nan shine ginshikin noma dan mun je gefen eh, kaji muna da kayayyaki duka dakuna na kaji wanda lalle cewa ana yi amfani da shi amma duka su tractor din da ayyuka da kayayyaki na kaji din duk gaba kida abin da ake ajiye kaji din ba su wannan completely ba mu da shi completely na tambayi Yarima Dalhatu da kuma shi Ezekiel Abubakar ko me ya faru da dabbobi da kuma taraktocin wannan makarantar to wadansu wadansu za a iya ce bacewa suka yi wadansu sun riga sun bace don ka gani canja gwamnati wadansu suna bacewa kamar tractor sai a gani za a ce a ah, za a zo dibi tractor a college of agriculture kansa a jiya gyara dawo da shi in ya tafi ya tafi kenan suna nan suna nan suna aiki wani gwamnatin da ya cuɗe suka zo suka sai da su suka ce za su kawo mana wani har yanzu daga baya aka kawo guda ɗaya tal ɗayan ma ga ta nan ita ne kurun take practical na student take kome da kome wanda kuma haka haka bai dace ba ya kamata muna da na makaranta uku muna da biyar kuma wanda student suke amfani da shi abinda ya kamata mu samu kenan Ita kuwa shugaban makarantar Dr. Elizabeth Wachap ta ce duk da cewa gwamnatin jihar Taraba na taimakawa makarantar da kudaden gudanarwa, makarantar na iya koma martabar ta da in tana samun agaji daga asusun tallafawa ilmi na gwamnatin tarayyar Najeriya wato TED Fund. Uh, is your institution one of those uh, institutions? No. A'a, domin mu makaranta mai koyar da sana'a ɗaya ce. An cire galibin makarantu masu darasi ɗaya daga cin gajiyar asusun tetfon. Ah, ah, ya janyo koma bayan al'amura, don in ka dubi ƙaro ilimin malamai koyar da fasaha da kimiyya. Abu ne mai tsada, kaga da samun agajin tetfon ya yi mana amfani muna buƙatar gine-gine da dukkan abin da makaranta ke bukata amma babu sai kallon wasu takwarorinmu muke yi tamkar waɗanda suke ƙarƙashin mulkin wariyar al'umma irin ta afirka ta kudu Jama'a da dama na matukar mamakin yadda duk mai cikakken tunani zai yanke kwalejojin fasaha da kimiyyar noma daga asusu da ya farfado da manyan makarantu da dama kuma ya taimaka wa jami'anta samun karo ilmi wato asusu na tallafawa ilmi na gwamnatin tarayya TED Fund. Lawal Sani Kona, muryar Amurka daga Jalingo. Gona za mu koma in jo ba san jo mazan mu da mata. Gona za mu koma in jo ba san jo mazan mu da mata. Gona za mu koma. Yanzu kuma ga amsoshin tambayar mu ta jiya game da irin rawar da noma zai iya takawa wajen rage kaifin talauci da samarwa matasan Najeriya ayyukan yi. Idan aka yi la'akari da cewa kasuwar mai ta haɗi kuma daga dukkan alamu za ta ci gaba da haɗuwa a kasuwar duniya, ya kamata a yi shirin samun kuɗin shiga saboda gyara tattalin arzikin ƙasa. Akan haka ne nake ba da shawarar cewa duk ƙananan hukumomi ya kamata su yi tanadi na yin amfani da matasa wajen horhoɗo da tattalin arzikin ƙasa. Da farko sai a ƙididdige yawan matasa nawa ne a kowace ƙaramar hukuma. Sannan wani irin amfanin gona ya kamata a shuka a ƙasar wajen. Bayan haka sai a ware acres masu yawa a kuma sai kayan noma na zamani. Za a hitar da kuɗi kaɗan na hasafi da za a riƙa biyan matasan wata-wata. Idan matasa suka noma aka yi huɗa aka sayar sai a hitar da kuɗin aiki da wani kaso a ba ƙaramar hukumar. Sauran ribar a rabawa matasan saboda ba su ƙwarin gwiwar ci gaba da noman. idan aka yi wannan an taimaka ma matasa an kuma bunƙasa harkar noma an gyara tattalin arzikin ƙasa. Sako daga Aisha Sharif ya kasai Kano. Noma hanyar rage talauci ne, tunda a baya shine tushen arzikin 'yan Najeriya kafin samun man fetur. Sako daga Hadiza Adamu. Babu shakka harkar noma na taimakawa wajen samar ma matasa ayyukan yi da kuma dogaro da kai musamman noman rani wanda ya kunshi noman tumatir, tattasai, tarugu, albasa da kankana da dai sauransu. Ya kuma kyautu gwamnati ta ƙara ba da himma wajen ganin harkar noma ta ƙara bunƙasa a cikin ƙasar nan. saƙo daga Ukashatu Abubakar Gusau. Hakika noma yana taka muhimmiyar rawa wajen ragewa ko kuma kawar da talauci. sannan yana rage yunwa a cikin ƙasa musamman noman rani da mafi yawan mutane sun dukufa wajen yin shi a wannan zamanin saboda haka ina kira ga matasa da mu tashi tsaye mu koma ga noma domin arziki yana cikin ƙasa kuma domin mu ceto ƙasarmu daga fadawa cikin yunwa sako daga sabiu labo yandu kamba Hakika idan ana son a bunƙasa noma musamman ga mu matasa to ya kamata gwamnatin tarayya da kamfanoni na ƙasa da ƙasa su shigo ciki tare da kawo ƙwararru a harkar noma don koyar da matasa dabaru na noman zamani musamman noman rani don samun kuɗaɗen shiga da yaƙi da talauci sako daga usman manika mai ruwa rod huntuwa noma na duƙe mu dai noma ya bi jikinmu amma gaskiya matasan birni ba su san wahalar ba bana insha Allah zan yi waken soya don yana kawo kuɗi sharp sharp Sako daga Bello Muhammad Bello. Hakika arziki na ƙasa sai an tono. Tabbas akwai kyakkyawar rawar gani da matasan ƙasa ta za su iya bayarwa wanda ba sai sun dogara ga aikin gwamnati ba. domin da a ce muna da gwamnatocin tarayya jihohi da ƙananan hukumomi masu hikimomi suka mai da hankali ga koyar da ɗalibai aikin gona da dogaro da shi da tuni an rage gararambar da matasa ke yi a titunan birane da ƙauyukanmu. Sako daga Aliyu Usman Takalahiya. Ba shakka idan matasan Najeriya suka rungumi noma za su iya yi wa kansu maganin matsalolin da ke damunsu ya kuma rage dogaro da gwamnati, musamman ma dai noman rani da kiwo. Sako daga Tanimu Falgori Rogo. To idan ana maganar noma da bunƙasa noma da yin amfani da noma a haɓaka tattalin arziki da raba matasa da zaman bin inuwa dole ne a tuna da marigayi farfesa ahmed mustapha falaki wanda ya sadaukar da rayuwar shi ga ayyukan bunƙasa noma da tallafa ma manoma wanda jami'an tsaron najeriya suka yi kisan gilla a ranar goma sha hudu ga wannan wata na fabrairu assalamu alaikum suna na zaidu bala kofa sabuwar birnin kebbi shugaban kungiyar murya talaka na ƙasa don allah sashi a hausa na murya amurka ku muƙa muna ta'aziyyar mu da jajenmu dangane da rasuwar da an kai ta farfesa ahmed falaki waɗanda an ka ce jami'an tsaro sun kashe da fata allah ubangiji hiji ne allah ya huta sai allah shi mai rahama saboda gaskiya farfesa ahmed falaki rasuwa ce ba karama hasara ta ba ga duniya ko mu ce ga najeriya baki ɗaya saboda muna jin sharhuna ne kuma muna jin bayanuka ne yaushe game da wayar da kai da al'umma game da harkar noma da wata allah ubangiji kaini kuma mahukuntan najeriya za ku gaggauta hukunta waɗanda sun kai wannan kanan aiki ko kuma mu ce ɗayan aiki saboda irin wanga mashahurin malami a ce an kashe shi a mai kisan gilla kuma ya kare kai ne ya gwada id kaɗite ya yi bayani duk an ƙi amincewa a mai wanga kisan gilla da wata za a ɗo mataki kuma a tsaya a yi nazari a diba yadda ya kamata da in ba a ɗaukan mataki irin waɗanga haruka to wallahi ba mu san inda ƙasar mu Najeriya za ta da su Ahmed Falaki ta girgiza 'yan Najeriya ta girgiza al'ummar Najeriya kuma mutane sun tausaya da wata Allah ya ji kaini Allah shi mai rahama Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh rashin Professor Ahmed Falaki ba karamin rashi bane a arewacin Najeriya da kuma ƙasa baki ɗaya. Musa Falaki ya yi aiki a jami'ar Amadu Bello ta Zaria a tsangayar koyar da noma sama da shekara arba'in wanda duk aka ce ya yi aiki shekara arba'in in musamman koyarwa kin san cewa ba jama'ar da ya koyar ko ɗaliban da ya koyar ba kaɗan ba ne ina daga cikin ɗalibansa haka kuma banda wannan ya yi zama a sasakawa ya shugabancin sasakawa wanda yake wannan ya haɗa shi da manoma zunzurutun manoma waɗanda yake su ba karatu suka yi ba a jami'o'i amma manoma ne noma suka gada kila ma ita suke yi kuma ita suka saka a gaba kuma da ke mutum ne mai saukin kai ya zamanto cewar ya haɗu da su ya nuna musu sababbin dabarun aikin noma na yadda za su bunƙasa nomansu ya har hada su su kafa irin cooperatives ɗin nan da sauransu wato yadda suka rika zuwa wurin ta'aziyarsa shi kadai ya isa ya nuna mutane irin fa'idar da aka samu daga gare wannan bawan Allah sai dai ne addu'a ubangiji Allah ya ji shi da rahama ya sa mutuwarsa ta zama shahada kuma Allah ban ka sa waɗanda ya koyar da waɗanda ya koya a aji da na a gonaki su zamanto cewa duk irin abin da suka yi ya zama masa sadakatar jariya kuma Allah kyautata bayansa ya raya masa sai ya tsaya musu a ciki wannan mun yi rashi sosai sai dai mu ce kawai na Allah na ilaihi raji'un kuma bangiji Allah ya saka masa da duk ire-iren su waɗanda yake aka ɗauki ransu ba tare da haƙƙinsu ba. Salamu alaikum. to sai mu ce Allah Ubangiji ya gafarta ma shi Farfesa Falaki mu kuma ya kyauta karshen mu. Ah, yau za mu tattauna ne akan rawar da noma za ta taka a wajen rage kaifin talauci musamman a matasan najeriya game da samar da ayyukan yi kamar makon jiya yau ma bakonmu shine dr mustapha muktar kwararren masanin ilimin tattalin arziki kuma shugaban sashen nazarin tattalin arziki a jami'ar bayero da ke kano Shirin yau da gobe kuke saurare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne na kiran mu kai tsaye ta wayar tarho domin ku yi tambayoyinku ko kuma ku ba da ku Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Wato lambar ita ce biyu sifili biyu. biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kafin a kira sai an sa alamar tarawa wato class sannan a ƙara ɗaya. To masu saurare kamar da muka ce za ku iya kiran mu nan gaba kaɗan ta wayar talho a lambobin da kuka ji mun bada yanzu kuma muna tare da Dr. Mustapha Muktar kwararren masanin ilimin tattalin arziki kuma shugaban sashen nazarin tattalin arziki a jami'ar Bayero ta Kano. Dr. Salamu alaikum. barka Barka dai muna maka sanne da zuwa kuma muna godiya da ka sake karɓar goron gayyatar mu domin ka taimaka mana kai mana ƙarin haske. alhamdulillah yawa to dakta ka ji dai rahotonmu na musamman akan wato da aka game da wannan kwalejin fasaha da kimiyyar noma a jalingu kuma ka ji eh, kamar juyayin da har yanzu mutane ke yi game da rasuwar profesa falaki da farko me zaka ce a kai ah, ina nisa ya siyasa da Ahmad Falaki da malamai a jami'ar Bello ta zariya da dukkan manoma na Najeriya da na duniya ga baki daya. Domin shi mutum ne wanda ya taimaka sosai wajen ci gaba da bunƙasa noma. Babban farfesa ne wanda ya shahara a ɓangaren aikin gona wanda ake kira agronomy. wanda wannan shi agronomy da ilimi na haɗaɗɗen aikin noma ta hanyar bincike kan bunƙasa noma da samar da abinci da sauran amfani da noma yake yi ilimi ne wanda idan ana so a yi shi sai an hada da sanin ilimin kasa da yanayin ilimin fasahar noma da tattalin arzikin kasa da yadda sinadarai da kuma taki ke amfani da kasa to wannan idan aka hada shi ne da ci gaba wajen noma a samu amfaninsa kwarai da gaske To Allah ya ji kanshi, Allah ya rahamshe shi ya kuma gawarta mishi. masu sauraro ka mu buɗe layi ku fara kiran mu. Dakta mun samu tambayoyi da dama da aka aiko mana ta waɗannan kahohin sadarwa na zamani. Tambayar mu ta farko ita ce wai shin gaskiya ne cewa Najeriya ita ce ƙasa ta 20 a duniya kuma ta ɗaya a nahiyar Afirka wajen noma da samar da abinci, amma kuma ba ta iya ciyar da al'ummarta sama da miliyan 140. sai ta hada da shigo da abinci daga kasashen ƙetare? Ah, Najeriya tana ɗaya daga cikin ƙasashen da suke samar da kayan noma sosai amma ba ta ɗaya daga cikin ta ashirin a duniya kuma ta ɗan Afirka. Saboda idan aka duba akwai dai wasu bangarori da ta yi fice kamar wajen samar da rogo a duniya ita ce ta farko kuma tana samar da kashi ashirin na rogo gaba ɗaya da ake samu na duniya da kuma sauran dai kayan amfanin gona da take. Ah, akwai dalilai da yawa da suka samar eh, sa cewa cikin da kanta saboda rikon sa kai da aka shi shi noman da kuma samun da man da da ya sa ta'allaka wajen man fetur din saboda shi duka ɗauka ne shi ko noma akwai ɗan wahala waɗannan suna ɗaya daga cikin abubuwan da suka sa ba mu iya ciyar da kanmu ta hanyar noma. Mhm. Yusuf Mega mai gwambawa daga Gomban Najeriya ya aiko tambayar cewa Me yasa harkar noma a arewacin Najeriya ta ja da baya ba kamar a can baya ba? Kamar yadda na faɗa da farko abin da ya fara sa shi da aka samu wancan a shekarun baya da suka wuce ce gaba ɗaya gwamnati ta yi rikon sai na kashi da harkar noma Na biyu kuma ba a samun tallafi isasshe daga gwamnati saboda sai zaman to idan an yi noman ba a samun riba sosai to shi kuma dan adam sai abin da yake yi a yanayi ne don ya samu riba saboda haka idan an noma abubuwan sai farashin ke zo a in an girbi ya faɗo sosai saboda ba a da a kayan da za a aje su sinadaran da za a aje har da sun rike ba sai manomi kawai ya zo sai da su cikin arha da karshe mm. sai ga abin da ya saka ba ya dawo ba saboda haka duk sai ake ta gudu a sai da sai sannan kuma a karkarar mu inda noman yake yawanci aka fi shi eh, ta zamanto ba ci gaba a mutanen kauye da mutanen karkara kowa yana son ya zo birni shi ma ya dan bude ido saboda haka sai ya zamanto idan an zo birni ba aiki sai dai da sauran ayyuka duk waɗannan abubuwan su suka taimaka su harkar noman ta da baya. Hmm. Yawwa tambayar mu ta uku daga wata mace ce ga dukan alamu mai suna Ummi Garba na Kwalo a Jaura. Dakta ta ce ina yi wa babban bako barka da zuwa. Tambaya ta ita ce, wace gudunmawa gwamnatin Najeriya take baiwa mata domin ganin mu ma ba a bar mu a baya ba. To, dakta. gwamnatin Najeriya tana ba da wa mata manoma gudunmawa ta hanyoyi daban-daban amma dai gudunmawa da ake basu a gaskiya ba ta kai da ake ba maza ba wannan ya tsaya ne akan su a ofisoshi da kuma hukumomi na mata wanda suke tallafa musu da dan jari da dan abubuwan kasuwanci wanda idan suka hada da wannan shi ne suke samu wani lokacin kuma gwamnati jihohi sun fa suna taimakawa al'ummomin su mata ta wajen ba su jari da shawarwari da kuma wasu dan abin masarufi wanda zai taimaka musu wajen noma Yawa ga wata tambaya kuma daga Shafi'i Abubakar Januhu. ya ce tambaya ta ita ce ta yaya ƙasa ke samun kuɗi shiga wato kuɗin shiga a harkar noman rani. samun kuɗin shiga a harkar noman rani idan tana noma abubuwan da za a fitar da su kamar su riɗi kamar su auduga da kuma kiwon dabbobi da sauran abubuwa wanda za a fitar na biyu kuma haraji da manoma suke biya manoma ɗin sun zama noman suna biyan haraji na uku idan sun noma kayan sun noma sun halace wa da masana'antu da kuma wasu bangarori na tattalin arzikin kasa su sarrafa su su kuma wajen sarrafawar suna biyan haraji na hudu kuma kayan aikin gonan na ko da ba a siyar da su a wajen kasa ba idan ana yin hada-hadar su a cikin kasa su ma ana biyan haraji to wannan duk suna da hanyoyin da gwamnati take samun kuɗin shiga ta hanyar noman rani. Mm, yawwa Shi kuma Umar Gaya ya aiko tambayar shi kama haka amma da harko ce muna yi wa malam barka da zuwa. Tambaya ta a nan shine ko shawara malam dan Allah a jawo hankalin matasa game da aƙidan nan ta ƙin noma wato noma sai ɗan ƙauye ko talaka. magana kawai sai a ce mai noma ke dan kauye ko ɗan talaka domin ba hauke ma ya ce ai na bi tsohon ciniki kowa ya zo duniya kai yi fitar idan ma mutum da yi noma ba ai zai ci abinci kuma duk sauran ah, hada-hada da ake masa tallafin arzikin kasa ta allaka ne akan noma saboda a noma ta ka shuka dawa ko gero ko masara kwaya daya da fito ta ba su guda ɗaya a masana'anta da sauran abubuwa ta ne ko su da mai ta fulawa da galan a mai ta biredi babu wani abu ah, da ya kai noma amfani saboda haka idan dai ana so a koma gaskiya dole a koma gona saboda kuɗi yana gona sauran abubuwan a hada-hada da ake na tattalin da kasa ta kawo kuɗi kamar noma mm. kuma abin da yake faruwa saboda gwamnatocin mu ba su ba da muhimmanci da tallafi da harkar noma ba shi yasa ya kawo so sai kamar kauye ko talaka wanda ba su da kanta samun kuɗi da noma amma ta mutumin da muke ga maka yanzu za ka ga mutane da yawa 'yan birnin da kuma masu kuɗi sun fara gajiya noman shi ne hanya mafita saboda in dai abu abinci mai za ka yi shi a ta fasu za ta samu mm. Yawwa mai nasara nasarawa huntuwa ya aiko tambayar cewa shin idan an samu hori kowane mataki ya kamata manomi ya ɗauka? abin da ya kamata manomi ya matakin da ya kamata manomi ya ɗauka idan an samu hori ayyukan ya a kokari a samu bayanai daga masu sanin ilimin ruwan sama da ilimin sararin samaniya da kuma ilimin yanayi a san lokacin da ya kamata a yi amma duk da ilimin da kuma bayanai idan an samu a farin ya riga ya zo to bayan da za a yi amfani da wata hanyar ta noma kamar noman rani da kuma ruwa ya zo daga baya sannan a yi shuka. Muka yi maganar noma ba ana maganar shuka kawai bane. kiwon dabbobi a kiwon kaji kiwon shanu da kuma duk wani kasuwanci ko ta da hada da za ta cikin noma tana ɗaya daga cikin noma kuma shi yasa bai kamata a ce mutum kullum kawai shuka ita zai ta'allaka ya kamata a ce yau in kana shuka kuma kana da ɗan dabbobi saboda haka kashin dabbobin za ka kai gona sannan kuma ita gonar in an yi ciyawa da kuma karmami da karan suka bada ko zai jiki sai a dinga da ta zagayawa idan nan an ɗan taɓa an ɗan samu matsala can kuma zai a je a ɗan samu wani abin amfani mm. wanda su ne hanyoyin a yi amfani wajen ganin an maganin fari mm-hmm. Yawwa, to dakta ga wata tambaya wadda daga ita sai mu buɗe layukan mu muga ko za mu samu kira. Wai ta wace hanya irin ku masu ilimi za su bi wajen ilimantar da manoma akan yadda suke ajiye harkar noma suna kwarara cikin birane wanda hakan ya taka muhimmiyar rawa wajen rushewar tattalin arzikin ƙasa. Eh, akwai hanyoyi a ah, abin da muke cewa ah, taimako da muke yi a cikin ah, kauyuka da al'ummomi wanda da turai da suka community da barasa muna zuwa mu haɗa kan manoma a yi mutuna cikin lokacin kuma haɗuwa da kungiyoyi waɗanda ba na gwamnati ba kamar ah, kungiyoyi da shi margari profesa ya taɓa shugaban da ya zama daraktan ƙasa wato sasadawa afirka sun ke yi suna da wasu gidi muna haɗuwa da wani lokacin mu shiga muna wayar da kan manoma ah, muna nuna musu hanyoyin noman zamani da za su kasuwanci ina ganin waɗannan su ne dai kaɗan da cikin hanyoyin da suke yi muna wayar da kan Yawwa, Dr. Mustapha Muktar muna godiya kwarai da gaske, Allah ya saka da alheri, mun gode kwarai, Allah ya kara hikima da basira, mun gode kwarai kwarai. Yawwa, masu sauraron da ba su samu kira ba, muna ba da haƙuri da watan za a gafarce mu, in Allah ya da gobe ma rana ce in ji masu iya magana akwai ranar Alhamis da kuma Juma'a mai zuwa Allah ya kai mu, wato baki ɗaya da iyakacin shirin kenan. Yanzu a madadin. Jamila Kabiru Fage. Usman Ahmad Kabara. Da Muhammad Lalo wanda muke tare da shi a nan da jagoran shirin da hada sauti da bada umarni ta farra girma ta farra. da kuma injiniyan mu Mr. Nick ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata Allah ya sa mai ƙarshen mako lahiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.